cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rikici a kan budurwa wasu samari sun hallaka abokinsu bisa zargin cewa saboda shi ne take musu gani-gani. To sai dai daga bisani manya fa sun ce tilas ne a yi musu ladabi. Yayin da kotu ta yi umarni da aka yi hafsar cucu asibitin da wanau domin duba lafiyar kwakwalwarta biyo bayan kallon duba rudin da ta dinga yi wa alkaliya a yau. Muna tafe da saƙon wata 'ya'yan ƙungiya a nan Kano da suka ce batun da a kwanaki aka ji wata ƙungiya na yi na neman gwamnatin Kano da ta wargaje masarautun Kano zance ne kawai irin na 'yan kiɗan Kanajiyo. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta shelanta neman mutumin nan Ustaz Idris Dutsen Tanshi ruwa a jallo. Biyo bayan abin da ta ce malamin akwai tambayoyin da tilas ne zai amsa sa a gabanta. A dakace mu. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, Abubakar Haruna Galadinci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira da ‘yan magana kan ce mai komai da kwai. Shirin na yau dai zai faro ne daga kotun shari'ar musulunci da ke zingeru a kan batun shari'ar nan da 'yan sanda ke tuhumar wani mutum da laifin cin zarafin wani likita a asibitin Murtala a nan Kano. Ana dai zargin Haladu Muhammad da laifin kauɗe wani likita da mari a asibitin na Murtala al'amarin da a lokacin likita ke bayyana cewa sai da ya dinga jin kukan gyare a kunnensa. barista Laraba Uba lauyar gwamnati ta roƙi kotun da ta bada wata ranar domin dai dawowa a kuma ɗora daga inda aka tsaya. Jinkirin dai ya samo Shi ne sakamakon rashin samun kundin bincike daga 'yan sanda na binciken da suka yi tun da fari. Mai shari'a Malam Garba Hamza Malafa na babbar kotun ta shari'ar Musulunci da ke kan titin na Zingeru ya sanya ran ashirin da ɗaya ga wannan wata da muke ciki domin dai dawowa kotun ɗorawa daga inda aka tsaya. Da wannan kuma bari mu je ga saƙon wata ƙungiya mai taken Society for Peace, Development and Education da ke nan Kano, ƙungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya da kuma ci gaba ta fuskar ilimi a jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin babban sakataren ƙungiyar Comrade Murtala Musa Lisa a nan Kano. Ƙungiyar dai, ƙarƙashin jagorancin Comrade Lisa, ta bayyana cewa bayan nazartar al'amuran da suka faru a jihar Kano tun daga wancan mako da ya gabata zuwa yau, suka ga tilas ne ba wai zaɓi ba a kansu domin su leƙo su kuma shelanta wa duniya cewar wasu kalamai da suka ji da sunan wata ƙungiya na yi da suke kiran gwamnatin Kano da ta rusa masarautun Kano tare kuma da dawo da tsohon sarkin Kano kujerarsa a cewar Comrade Lisa. Waɗancan matasa su suna ma da shakkun cewa ko 'yan jihar Kano ne. Comrade Murtala Lisa ya ci gaba da cewa a halin yanzu dai kamata ya dai a ce waɗancan matasa idan dai har da gaske gwagwarmaya ce a fuskanci matsananciyar rayuwar da al'ummar Kano ke fuskanta da kuma ba da shawarwari ga mahukunta wajen nemo hanyoyin da za a warware ba wai wasu surutai na daban ba masu kama da sirin bahani. A don haka ne ma dai a ce wasa a ƙungiyarsu ta Society for Peace and Development Education ba sa goyon bayan haka ba kuma sa ba da shawarar a goyi bayan haka. A cewar Murtala Lisa suna kira ga gwamnatin Kano da ta watsi da zantukan waɗancan matasa tare kuma da mai da hankali wajen gano yadda za a taimaki masu ƙaramin ƙarfi domin dai rayuwa ta inganta. mu ja hankali mu kuma bawa ita eh, majalisar jihar Kano tawara akan wannan hakikanin gaskiya ba shine abin da mutanen Kano suke bukata a daidai wannan gabar ba kowa ya sani irin yanayin da economy ya shiga mutane suna cikin damuwa matuka mu muna ganin abin duk da jihar Kano za ta yi shine ta yi abin da zai samar da wato kwanciyar hankali abin da zai samar da dawowar arziki ba abin da zai jawo tashin hankali ko kuma wani abu da zai jawo rikici ba a cikin jihar Kano Allah ya kiyaye kuma insha Allah gwamnan Kano mun tabbatar ba zai shiga duk abubuwan da za su iya su dawo da jihar Kano Kano baya ba. Cikin shawarwarin da muka bayar mun jan hankali ga ita kanta wannan kungiyar ta gane cewa Kano ba irin kanan da ba Yanzu arziki, hankali, ilimi ya cika Kano tab ba za a zo da wani tsari irin na awon igiya ba kawai wasu mutane su je su rubuto wani abu domin kungiyar tana kiran kanta wai 'yan dangwalen jihar Kano cewa a rushe masarautu a kuma cire sarki Aminu Ado Bayero. Su muna ba su shawara cewa yanzu abubuwa ana yin su ne bisa doka. Shi a kan kansa ba mu iya mun san wani laifi yayi wanda zai warantin hakan ba tun lokacin da wannan masarautu ko wani irin yanayi ne ya kawo su mu abin da muke kirga shine kafin zuwan su menene ribar yadda gari yake bayan zuwan su wace riba aka sake samu kuma mu sani cewa su wannan masarautu dama akwai su can a tarihi kamar tarihi ne kawai maimaita kansa na suka sake dawowa marubuta commissioner of police marubuta director security service na na Kano State sannan mun rubuta Council of Ulama na Kano State ba don komai ba domin da a samar da fahimta kuma a samar da kokarin yadda za a ciyar da Kano gaba. Daga bisani kwamar Lisa ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya ya bayyana cewa suna fata mahukunta za su ɗora akan abin da suke wajen sama wa talakawa hanyoyin da za su ji daɗin rayuwa. Yanzu kuwa bari mu leƙa babbar kotun jiha da ke sakatariyar Audu Bako, kotun mai shari'a, Malam Usman na Abba. Wanda yau ne dai kotun ta ɗaure wani matashi ɗahir Ubale ɗaurin shekaru biyar a gidan ajiya da gyaran hali sakamakon samun sa da laifin haɗin kai da kuma haifar da rauni ga wani matashi Abba da yanzu haka dai tuni Allah ya yi masa rasuwa yayin da abokin tagwaitakan laifin nasa kuwa Nura Sabi'u kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Takardar tuhumar 'yan sanda dai ta faro da cewar tun daren bakwai ga watan Afrilun shekarar 2017 ake zargin matasan biyu sun tare Abba Ismail Margayi a hanyar ƙauyen Jumare can a ƙaramar hukumar Bunkure a inda suka raɗe shi da sanda yayin da ɗaya daga cikinsu kuwa ya birma masa wuƙa a ciki har sau biyu shi kuwa ɗahiru harbin da ya masa da danko sai da ta kai ga ƙoƙon kansa ya fashi. Duk kuwa fa mai sauraro wannan ta faru ne sakamakon ɗacin rai da kuma ciwon cewa wai ai wata budurwarsu mai suna Zara'u ta nuna ba ta son su ta nuna ba ta son su shi ya Abba take so don haka ne ma dai a ce wasu bar ma dai a yi mai ɗungurungum wai haihuwa da hanji. Takardar tuhumar 'yan sanda ta ci gaba da cewa a waccan rana ne dai ta sha bakwai ga watan na Afrilu suka tare shi akan hanya da ranar Allah suka kuma yi masa abin da suka yi masa wanda a ƙarshe dai likita ya tabbatar da mutuwarsa a asibitin ƙwararru na Murtala. Bayan shafa lokaci dai mai shari'a na Abba na karanta hukuncin a ƙarshe dai ya bayyana cewa ya gamsu cewa Nura Sabi'u da ya birma wa marigayi Abba wuƙa a ciki har sau biyu ya yi ne da niyyar kashe shi. A don haka ne ma kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. To sai dai ambata hakan kuwa yake da wuya matashin ya fara ihu tare da salati da sallallami a harabar kotu. Thank you. yayin da shi kuwa ɗahiru tun da harbi yayi da danko da kuma haifar da mummunan rauni yayin da mai shari'a na abba ke karanta hukuncin ya bayyana cewa ya same shi da aikata hakan amma lauyoyi masu gabatar da ƙara ba su iya gamsar da kotu cewa shi abin da ya yi ya yi ne domin hallaka shi marigayi abba ba inda shi kuwa shekaru biyar zai shafe a gidan ajiya da gyaran hali. yayin da fitowa daga kotun kuwa ke da wuya ga abin da mahaifin marigayin ke cewa. Da suka haɗu sai suka kama dukansa, ɗahiru uba, ya ɗauko dutse sai fara maka masa a ido. Shi kuma Nura Sabiu da, da gora a jikin a hannunsa mai kaca, yana ɗaga sai ya maka masa akan karan hanci. To yana maka masa sai suka kama kokai kokai. To suna kokowa Nura Sabiu akwai wuƙafawa a aljihunsa. Da ya ɗauko wuƙafawa sai ya buga masa a ƙirjinsa, sai ya juya. Da ya dafa gurin yana wayo Allah. yana juya sai kuma buga masa wannan wuka abba ismail sai ya kai ƙasa to hukunci za a ce i eh, to babu wani abu amma shi sha'anin rayuwa da an bi duk ana bin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ne mafi daɗi da kuma tsantsan ainihin hukunci da Allah yake so. Abin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai taɓa ɗora mun larura ko ciwon kai ba har Allah ya sa muka ga wannan rana da aka kawo wannan ƙarshen hukunci. Barista Lami da Abba Soran Ɗinki da ke zaman lauyan gwamnati ya bayyana cewa sun gamsu matuƙa da hukuncin da mai shari'a na Abba ya yanke waɗannan matasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kotu ta yi adalci a bisa wannan abin da ta yi inda ta yanke wa ɗaya hukuncin ɗaurin rai da rai shi kuma wannan ta yanke masa shekara biyar to mun gamsu sun ce za su ɗauka kara kuma muna jiran su wannan shine kawai abin da zan faɗa ya dogara da hujjojin da muka gabatar a gaban kotu mun gabatar da hujjoji guda uku ya ce ya yarda da su sa'annan kuma ya ce saboda haka ya same su da laifi ɗaya eh, ya same shi da laifin to wanda ya samu mu wuka a baya ce ya ɗaure shi ɗaure rai da rai shi kuma wancan ya ce ya ɗaure shi shekara biyar. to sai dai lauyan wanda kotun ta zartar da hukuncin a kashe shi ya bayyana cewa za su nazarci hukuncin tare kuma da yin abin da ya dace a nan gaba. sunana ah, barista babangida garba zurmi kotu ta yi abin da ya dace kuma an yi hukunci za mu je mu nazarci wannan hukunci mu gani sai mu a ɗauka ƙara inda ra'ayi wannan tunda wannan akwai kotu ta gaba wanda idan ba mu gamsu ba za mu daga ƙara wannan shine bayanin mu insha Allah ta shari'a idan an ɗaga ƙara ba a san kuma abin zai faruwa ba ko ba haka ba dama ita shari'a ta gari haka kotun ƙasa ta yi abu ta gaba kuma ta zo ta kwashin wannan abu babban fatan dai har kullum ubangiji ya kare mu da bala'in banje ba ban gani ba Muna dai kotun har yanzu wanda a yau dai kotu ta kawo ƙarshen shari'ar matan nan da kwanakin baya aka kama ta unguwar dakata da laifin satar wani jinjiri. Maryam Sa'idu Tudun Wada tana da ci gaban labarin. Kotun Majistiri mai lamba 41 mai zaman ta Maslan, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Hajiya Fauziya Isa Sheshe inda kotun ta cigaba da sauraron ƙarar nan bisa zargin wata mata da idan mai sauraro bai manta ba a unguwar dawakin Dakata a kama wata mata mai suna Anti ta sato wani jariri a cikin buhun bakko wanda a nan ne ma unguwar suka yi mata taratara har dai suka samu nasarar kama ta inda a yau ne kotun ta zauna domin dai ci gaba da sauraron ƙarar inda a zaman kotun na yau mai shari'a Hajiya Fauziya Isa Sheshe ta gabatar da hukunci kamar haka ga waɗanda ake zargi da satar jaririn da kuma haihuwa ba ta hanyar aure ba. Waɗanda ake tuhumar dai sun haɗa da Dominic Ofa da kuma Ikechukwu, Aliyu Yakubu, mazaunin unguwar Sau na Dakata da kuma budurwar tasa mai suna Aisha Yakubu. Bayan da ɗan sanda mai gabatar da ƙara Aliyu Ma'azu ya karanto musu kunshin tuhumar da ake musu. Nan take dukkanin su suka amsa laifin da ake tuhumar su a kai, Inda nan take alƙaliyar kotu wato Hajiya Fauziya Isa Sheshe ta yanke musu hukunci kamar haka. haka. Hukunci na farko ga Abdulmalik Ibrahim haɗe da budurwar tasa wato Aisha Yakubu mazauniyar unguwar Hotore Indodo wanda za su shafe tsawon watanni biyar a gidan ajiya da gyaran hali ba tare da zaɓin tara ba. Hukunci na biyu shine za su shafe tsawon watanni biyu a gidan gyaran hali da tarbiyya shi ma dai ba tare da zaɓin tara ba. Ragowar waɗanda ake ƙara na biyu wanda kotun take tuhumar su da sayar da jariri mai suna Dominic Offa da kuma Ikechukwu wanda suke ikirarin cewa su likitoci ne kotun gwamnatin ta umarce su su kawo shaidar certificate wanda zai nuna cewa su likitoci ne da kuma likita guda ɗaya wanda zai tsaya wa shi ya ƙafa. ita ma ike ciku wadda take ikirarin cewa ita nurse ce ita ma sai ta kawo satifiket wanda zai nuna cewa ita ma'aikaciyar hukumar lafiya ce a haɗi kuma da nas guda ɗaya wanda zai tsaya mata su ma dai an yanke musu hukuncin watanni biyar a gidan ajiya da gyaran hali ko kuma biyan taron kuɗi kimanin naira dubu ɗari biyar kowannensu da kuma ɗaurin watanni goma goma kowannensu hukuncin laifi na biyu na yunkurin sai da jariri shi ma dai za su shafe tsawon watanni bibbiyu a gidan ajiya da gyaran hali shi ma dai ba tare da zaɓin tara ba inda a nan ne kotun ta sanya ranar ashirin da shi daga watan gobe domin ci gaba da sauraron karar. Dama masu iya magana na cewa son zuciya ai ta. A gaishe ki da kokari. Bari kuma mu leƙa rundunar 'yan sanda amma fitan a jihar Bauchi, a inda rundunar 'yan sandan ce a nan, ta shelanta kamo mutumin nan, Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, gami da buga hotonsa har ma dai da bayanan shekarunsa a jikin wata mujalla da ke fita duk mako-mako ta 'yan sandan. wato dai irin abin nan da 'yan sandan kan yi a lokacin da al'amari ya kai magaryar tikewa. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bauchi dai yana bayyana cewa suna neman shi Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ruwa a jallo tare kuma da neman al'umma su taimaka musu a duk inda suka samu labarin shi Dutsen Tanshi ya tsere domin dai 'yan sanda su dakumo shi. Ta ci gaba da cewa za a iya tuntuɓar ta a kan lambar waya kamar haka sifili takwas ɗaya biyar ɗaya takwas hudu tara hudu ɗaya bakwai da kuma sifili tara sifili hudu takwas biyu biyu shida biyu hudu shida ga duk wanda yake da kwararin hujjoji da kuma bayanan inda za a samo shi dutsen tanshi domin da ya kamo shi ya kuma girba abin da ya shuka. Daga ƙarshe rundunar ta kuma ƙara da cewa wanda duk ya sanadin kamo shi dutsen tanshi akwai lada mai yawa kuma mai gwaɓi da rundunar ta tare don masa. Wannan dai a iya cewa bai zo da mamaki ba, musamman ma da yadda tun cikin shekarar 2022 Ustaz Dutsen Tanshi suka fara tangwarma da faɗin faɗa tsakanin sa da rundunar 'yan sanda a jihar. Biyo bayan zarge-zargen da ake masa na kalaman cin zarafi da kuma ɓatanci ga ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. sai gashi kuma 'yan makonnin da suka gabata ne aka jiyo malamin a kafafen sada zumunta na cewar ya ma yi hijira daga jihar ta Bauchi zuwa wani waje da har ya zuwa yanzu dai ba a kai ga sanin hakikanin inda ya tsere ba. Da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci sai kuma wakilanmu da kuka ji muryoyinsu suka kuma taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma Ibrahim Hassan Bakwadan Batta, Aisha Rabi'u Musa da kuma Maryam Sa'idu Tudun Wada. Abubakar Haruna Galadanci da na shirya shirin kuma na gabatar daga nan sashen al'amuran yau da kullum na Firimiya Rediyo nake mana fatan saduwar alkhairi. Premier Radio.